studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. karfe biyar da minti goma sha biyar a birnin yamai da kewaye lokacin ne da za mu gabatar muku da shirin muhawara na studio kalangu masu sauran mu barkan mu da yau barkan mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon muhawara ta studio kalangu shirin muhawara studio kalangu wani fili ne da ke baku damar tattaunawa kan al'amura daban-daban na rayuwar yau da kullum tare da kwararrun masana ku samu shirye na studio kalangu ta hanyar gidajen rediyo 38 sabakan hulɗar studio kalangu a faɗin ƙasar niger a nan yamai ku samu shirye shirye studio kalangu akan alternative fm akan amfani fm da kwartage fm da challenge fm sannan kuma ku same mu akan yanar gizo sai ku www studio kalangu ko kuma akan facebook studio kalangu ko kuma akan whatsapp mara studio kalangu ta yau ta karkata kan matsalolin da yawan katsewar wutar lantarki da ruwan sha ke haddasa ma a al'umma na birnin yamai da kewaye wanda suke fama da su a wannan lokacin musamman ma na zafi ko akwai hanyoyin samun mafita kan wannan matsalar ruwa dai su ne rayuwa kuma kowane mai rai na bukatar ruwa sannan kuma samun tsaftatattun ruwa da wadatattun ruwan sha yanci ne na dan kasa da kundin tsarin mulkin kasar Nijar ya tanadar ma kowane dan kasa a ayar shi ta goma sha biyu sai dai an waye gari har yanzu ruwan ba su wadatu al'umma ba a cikin manyan birane da kewaye haka zalika rashin wutar lantarki na kawo ma al'umma cikas kwarai da gaske bayan duhun da mutane ke tsunduma a ciki sauro da matsalolin da suka danganta da haka wannan rashin wutar lantarkin na haifar ma asara da dama a bangaren tattalin arziki kuma duk da sakin wutar guntu-guntu da kamfanin gidan wuta ke yi a wasu lokuta to domin tattaunawa kan wannan matsalar da kuma ganin hanyoyi na samun mafita isa muka gaito muku a cikin wannan dakin magana na studio kalango malam mamman nuri shugaban kungiyar nan da ke kare hakkin mabugata a daidai wadata barka da zuwa barka da barka da muna tare da usman dambaji shugaban kungiyar 'yan jarida a fannin ruwa da tsabta barka da isowa assalamu alaikum mun gode da karbi goron gaita na Mahaura studio kalangu ni hawa usman nake muku fatan alheri madala kahin mu shiga ga dangadan a cikin muhawarar sai mu saurari ra'ayoyin jama'a na wata unguwar birnin yamai kan matsala ta rashin ruwan sha muna da matsalar ruwa kwarai wallahi nan ga a taimaka muna mu samu ruwa muna wahala kwarai fa ba mu kwana fa nan dai muke kwana bisu famfo sai lokacin da suka zo tun nan ne za mu zo mu kwanta wallahi akwai matsalar ruwa saboda muna yin kimanin kwanaki biyar muna cikin rashin ruwa ko da asuba sai wajen karfe biyar ne na safe muke samun ruwa a wani lokaci sai in mun yi sa'a muka je gidajen da akwai famfo na murtsatse sai su ba mu kaɗan a cikin jirduwa wani lokaci kuma kuma sai mun sayi fiya wata. Gwamnati taimaka mana na samar da mafita akan wannan matsala. Matsalar ruwan ga yana ba mu wahala. Muna tahiya wurare masu nisa domin mu nemo ruwa amma ba mu samun shi. Kwanakin ga muna nan ga shan wahala. ran har cikin motoci muke shiga domin mu ta waɗansu anguwa neman ruwa. Cikin wanga azumi mun sha wahala sosai. kun ji ra'ayoyin wasu jama'a na unguwar tallage kan matsala ta ruwan sha mun suma da ku malam mamanore menene ra'ayinku a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim babu mamaki hawa wannan koke-koken da al'umma take musamman ma birnin ya mai bisa matsalar ruwa matsalar ruwa kuma a wannan lokacin na zafi wannan lokacin na azumi ina tuna akwai wata babbar mahara da muka yi ana gabanin hara azumi ta tara 'yan kasuwa da ministan 'yan kasuwa kuma da president na chamber commerce akwai shawarwari da muka kawo tunda shi azumi a lokacin zahi babbar matsala ya zamanto ka waiwaya ka nemi ruwan da za ka buɗe baki babu shi ko kuma a'a kafin ka same shi sai ka bar wani uzurin ka tahi kana nema kanan da kyar ka samu to a lokacin da muka ba da shawara ya kamata shi minista na 'yan kasuwa shi ne ke tahe da tawagal ya kamata ya waiwai dan uwansa mai kula da harkar ruwa ya zamanto wannan watan na ramadan ruwa dai an same shi daidai wa da an san akwai matsala tunda babbar matsala a nan ya mai ruwan da muke sha ruwa ne na isa kuma kowa ya san in zahi ya zahi wani lokaci a wani wurin ma zai kaga isa ta katse to ruwan ba sai ya zo balle a tace kuma a raba shi da wannan babban matsala ce wannan abin da jama'a suke kuka musamman ma tallage abu ne na shekara aru-aru tallage ta fesal wannan suna cikin matsala babba da kuma wa'ansu wurare kamar cikin bani fandu shi dai kowa san kamar yadda kika faɗa ba da ruwa yauni ne wanda ya rataya a wuyan gwamnati abin an wallafa shi a cikin babban kundi na ƙasa an wallafa shi a cikin babban kundi na harkar ruwa kuma an wallafa shi a babban kundi na kare jama'a masu amfani da abu masarufi to in ya zamanto wannan mushkila kowace shekara a cikin zahi tana komowa to don gaskiya sai a ce ina a kanuwa anya kuma gabata suna sauraron matsalolin nan na jama'a tunda baya yiwa ana yi ana yi kuma ba a samun falala ba a samun kaman yanda za a yi a samu a cokan matsalan nan shi da gaskiya akwai ban tausayi da a cikin wanda na saurara akwai wanda ya ce ai wani bi ma sai shiga mota sun ta wata unguwa su samu to kenan ka gani akwai bambanci wasu unguwannin ana samu don me wasu ba a samu kuma shekarurin sun daɗe to kai ya zamanto a cikin rayuwa ta yau da kullum ya zamanto wannan 'yan unguwa sun yi wannan 'yan unguwar saboda su suna samun ruwa can bisa samu alhali ko duka yan ƙasa ne ya kamata a daidaita mun sake dawowa kan ku mamman nure mu koma wajen ku usman dambaji shugaban kungiyar yan jarida a fannin ruwa da tsabta. kun ji kokin jama'a menene ra'ayinku dangance da haka eh na gode hawa da wannan goron gayyatar kika ba mu da mu zo mu tattauna saman matsalolin mutane musamman harkar ruwa eh, ina ƙara jin shi na muku hannu kalangu saboda ƙarin da kuke kawowa cikin harkar tahiya a ci gaban ƙasa eh na shi koke-koken da mutane suka yi wannan koke-koke gaskiya ne a hawa ina so in ƙara gode miki kika ɗauko wani cikin constitution kika ce ruwa ya zama wajibi ne a ba mutane a gaskiya ruwa wajibi ne a ba dan adam ba dan ba iya jin shirwa a'a za a ba shi ruwa tunda ya zama su ne hakkin shi ne doka ta ba shi a ba shi ruwa wannan koke koke na ji a birnin yamai sai na gama kamar babu matsala kwarai ma a yanda mu muka gani shekaran jiya dan a sake a dan matsalolin da suke ciki abin ya cakule minista na ruwa ya kire mu ya ce mana ku yan jarida ne ku je lahi ku yi rangadi cikin Nijar gaba daya ku zo ku gaya mini irin matsalar da mutane suke ciki jaha jaha gari gari kawo mun yi dukkan jihar Nijar babu inda mu shi ba amma matsalar ruwa ta samu hidima muka da hawaye a wani wuri mu kanmu cikin tawagar da muke tafiya sai mu yi kwana biyu a gari babu wanka sai mu zo cikin azumin wannan gari babu ruwan sha wallahi akwai garin da muka ji aka ce dan a ce maka babu ruwa a garin wannan mamaki bane a gare su babu rijiya nan amara dama dama tunda duk yadda za a yi ruwa ya tsaya kwana biyu kwana uku yanzu a wasu zaman duniya shekara shekaru shekara tahi arba'in ban da ɗaukar ruwa a da sahi a komo gobe da sahi haka ne zaman duniya suke to ina gaskiya a cikin tahiyar har iko mun je garin da mata ke aihuwa bakin rishiya tsanin wahalarwa mun ga garin da an mutum ya mutu wallahi sai an yi tarbace tarbace makwabta a nemo muɗa a zo a wanke mutum a shi abin ne shi wankin gawa babu ruwa mun ga bala'i iri irin talakawa suke ciki a gari gari na rashin ruwan wannan kenan abu ne wanda ya kamata a ce an ba shi muhimmanci gari da gari jaha jaha an rage bambanci saboda shi da ke kawo bala'i ke kawo tashin hankali a cikin duniya yau wasu matan ba su da aiki zaman duniya sai neman ruwa sun ga arkana sun wahala sun tsuwa yara ba zuwa lakwal babu likita babu duk abin da kika sani kilo ya an kilo goma kilo ishirin a ta a samu ruwan ɗan su guda da za a sha kuma gobe a koma to kin ga wannan kowa iya da laihi a ciki akwai laihin gwamnati akwai laihin talakawa akwai laihin kamfanin da aka ba yaunin ragaman wani harkar ruwa madalla usman kuna iya ku bayyana mana shin dalilan da ya sa kuka girka ita wannan kungiyar taku ta yan jarida kan fannin ruwa da tsafta eh na gode hawa kin san yau duk ci gaban duniya bai yiwa an babu yan jarida da ba ki gaiwa cikin wani matsalar da ake ciki ku ɗauko kun yi tribin wanda duk za a ba talaka a waye musu kai gwamnati shi kukan da ake yi kenan ɗan jarida matsayin shi ba na ƙaramin guri ba ne a cikin ragamar tahiyar aikin eh, ƙasa gaba ɗaya sai muka ce to ɗan jarida ya kamata a kwaɓa da shi a yi da shi ya san abin da ake yi a ba shi gurin shi na musamman don ya kawo sauyi a cikin ƙasa saboda shi ne muka ce ya kamata mu sa wannan kungiyar tamu eh musamman musamman harkar matsalar ruwa don mu gaya mu gwamnati abin da ya kamata a yi inda ya mance a yi wani abu kuma mu gayi abin da aka yi lahi ba tare da sarai ba to shine kin ga muka sa wanda yan shirya na gwamnati da na private muka sa don mu kawo goyon bayan mu saman ci gaban harkar ruwa a ƙasar Nijar. A yanzu kun muna bayani akan wani rangaɗi da kuka yi a cikin ƙasa kun ga inda mutane ke shan wahala wato misalmama ma bisa abin da ya shafi harkar ruwa shin irin kokari ne kungiyar ta ko take yi don ya al'umma sun wadatu da ruwan sha muna kokari iri-iri kokari muna yin shi a cikin gida muna yin shi a ƙasar washe tunda kanga kamar na gaya miki na ce wannan rangadi ma da muka yi minista na ruwa ne ya amurce mu mu je mu gari gidan mu kawo mishi gaskiya abin da ake ciki don ya kai ma shugaban kasa. Deja ya gaya ma shugaban kasa ya gaya ma prime minister ya gai a assembly ko ina ya gai ya ce ga aikin da ya samu kuma an kare aikin zai kai ma shugaban ƙasa ya gani wahalolin da ake ciki da gaugawa a ciwo kan wannan abin mun san da harkar ruwa harka ce wadda an ba kana cikin abu ka ganewa kamar rishin ruwa ya kawo nasaba ne da yanayin ƙasa wadda muke samanta an ci kaɗuwa kamar shahattawa ruwa dole ne ya wahala tun da kakin a yi rijiya sai an yi gaba ɗari bakwai takwas kakin a samu ruwa a cikin ƙasa kin ga abu ne mai wahala wajen sa kuɗaɗe wajen aiki ma da kanshi an ki ɗauka jihar zandar jihar zandar akwai matsalar ruwa tunda kamar ƙasar bata gaugawa yoyowa daga cikin eh, ƙasa don a samu farashi a ba mutane ruwa amma gwamnatoci da suka shige kowa ya ƙoƙarin shi an buɗe a runguza an buɗe ganaram to matsalar da ke samu a zandar a yau matsala ce ta haraka kamar siyasa haraka ce kamar ta an kasa gane ma juna tunda da aka buɗe a runguza zai ba da magarar ruwa musamman kamar shekara ashirin ana sha sai aka kawo soraz aka sa ta a cikin ruwan da magaram yau soraz tana shan ruwa kashi biyu yadda magaram kenan bai birnin da magaram ya samu ruwan sha ruwan ba zai wadata ba kenan ana so ruwa ya wadata da magaram sai an ce ma soraz ta je ta nemo shan da kafta cikin ta kamar ta nemo gurinta daban in za ta sha ruwa to idan ba su jaye ba da sha ruwa tare da magaram har da matsalar wata kariya an ji ka ɗauka kama nan ya mai da talabiri kamar da karamfar nuri ya gai ruwa ne muke sha na eh, kogin isa idan kogi ya shayi ba mu ba ruwa kenan saboda shi ne ake gaugawa ana kokari dan a sa barashi da kandashi kenan ya datse ruwa wanda ko ruwa ya rage a cikin baraji muna iya samun ruwa wanda zai wadata duk ruwa da ke saman harkar filamnisha kuma harkar ruwa kamata mutane su gane wane ne ke da yaunin ba da ruwa ta yaya ake ba da ruwa yauni ya rataye gwamnati kamar ke cikin constitution ya ba da ruwa a ƙauye a maraya mai tsafta a farashi mai rahusa shi ne gwamnati ya kiran spain société de patrimoine de zo wadda ita ce ya yi wikita ta yi forage ta yi chateau ta yi amso kuɗaɗe wajen masu hannu da shuni don a yi investment a sa kuɗi cikin ƙasa a ba mutane ruwa a maraya ita kuma sen ita ce aka ba kwangilar sai da ruwa kamar yadda zaka kira dan garuwa ya kami ki ruwa haka san take cikin harka tafiya sani batta da incin komi a cikin wannan haraka illa ta sai da ruwa ta ɗauki riba ta ba gwamnati nashi ta ci gaba da harkoki amma duk wani politik wani tsari wani kawo ci gaba ruwa gwamnati ne ke yin shi to kenan kin ga abin ya kasu ya rabu kuma shi harkar ruwa kashi uku ya rabu akwai ruwa na sha na talakawan ƙauye akwai ruwa na sha na talakawa maraya akwai ruwa na sha na dabbobi kin ga abubuwa ne kashi-kashi wanda ya kamata shi ma a sani me yasa yau ake samun matsalar ruwa kauye ƙauye na farko gwamnati bai yi ba nunkuri ya kawo kuɗaɗe ya zuba sosai a cikin ƙauyuka na biyu dan abin da gwamnati ya nemo bashi ya yi rijiyoyi mutane su kula da shi san da idan gwamnati ya sa ya foraji da 'yan miliyar a ƙauye shi ya sa gestion communautaire a sa 'yan gari wani bi mai gari ne president da matashi an mhm, sai da ruwa kuɗi ya ɓace an famfo ɓaci ba a sani za a yi ba sai gwamnati ya zuwa gyara sai gwamnati ce a'a ina so ruwa ya zama to talaka kuma an talaka ma ruwa gabce mishi kai wuce kwana biyu sai ya ce zan ba kankanin hukumomi cikakken inci da ragama saman harkar ruwa gidan shine gwamnati an yi furashi a kauye sai ce meri na ba ku shi meri ta nemo dan kwangila shi ake cewa deligatar ta ce to gashi ya zaka sai da ruwa ka ba mu riba kuma aje cikin kes an furashi ya ɓaci mu gyara kamar bambancin da maraya maraya san ne kamar ake bamu ruwa muke sha to nan san akwai matsala shi kan shi gwamnati bai biyan kuɗin ruwan da yake sha a kamfanin ruwa yau an muka diba kamfanin ruwa iya bin gwamnati kusan miliyar na sefa ya kai goma sha uku zuwa sha hudu gwamnati da ya sha ruwa ta kamfanin shi bai biya ba to kenan akwai rikici cikin wani harka kuma alƙalukan da suka ɗauka su ma 'yan san ba su cika shi ba tunda nan gurin ba a cika musu alƙawali ba su ma kenan bai yiwa kenan su cika alƙawalin idan ba mu samu ruwa ba dole ne mu ka korafin mu gurin kamfani mai wanda ke sida ruwa kwangila ce muka yi in ba kuɗi ka ba mai ruwa to madalla mun gode usman mun sake dawowa kanku mu koma bangaren naku mamman nore shin menene bambancin da ke tsakanin katsewar wuta da kuma bada ta guntu-guntu kamar tura ke ce madalla stash shi dai kowa sun ada da gidan ruwa da gidan wuta a gama suke inda za ka je ka biya ruwa inan ne za ka je ka biya wuta reform ita ce ta kawo aka hudar gidan wuta daban gidan ruwa daban amma kuma kowa san ruwan nan kabin a tatso shi sai a ta da inji na wuta to injin na wutan nan wutan nan in babu ita to dole ne kenan a samu mushkila na samun ruwa to mafi yawa ma'aikatan ruwa na nan cikin ƙasar mu suna da wannan alaka kuma alaƙa ce wanda in babu wannan kuma wannan kin ma shi kanan babu shi wannan shine na ɗaya na biyu tahiya na tahiya kamar ita san da aka ba ta kwangilal tacewar ruwa da da saida shi sai muka ce bai kamata ba a ce kawai an dawoma da wutar lantarki ta nijalak ya kamata su samo gurup gurup manya wanda in nijalak ta katse wutar to nasu yana aiki sai abin ya zo da sauki sai ka gaba ruwa ba zai katse ba to lalle lalle sun su gurup gurup mun gani da idan amma babban mashkila kamar wa'ansu birane na cikin ƙasa ko ƙananan birane na cikin ƙasa ba ko ina ba za ka iya samun irin wannan abin to wannan ita ce take kawo mishkila kenan da an katse wuta sai ka ga mafi yawa wa'ansu garrukan babu ruwa to ita kuma wannan gaskiya babban matsala ce in wani program ya kamata a yi na musamman ruwa na wuta ta wuta ta ruwa na ya zamanto duk inda akwai alaƙa tsakanin wuta da ruwa to wannan wuta ta Nijar kan babe ta ya kamata ya zamanto akwai guruf. wannan shine kamata a cimma gaba a shawarwarin da ya kamata mu iya kawo wannan shine na biyu na uku kamar inda ya haɗi ƙananan garirrika inda aka yi kamar ƙananan shato wanda gwamnati yi su sai ba ƙananan hukumomi yaunin su ci gaba da sai da ruwan nan ta hannun wanda aka ba gestionar ake cewa jesunar to nan ma mun gani akwai mishkila babba menene babbar mishkilar na ɗaya kwamite da gestion kamar yadda je hudi na sarrai ne shi kan shi ɗan kaso da ake nemawa ya zo ya sai gurfkin kuma ya rika sai da rawan yana rarrabawa shi ma akwai sarrai da yawa a ciki sai ya zamanto kuɗin da ya kamata a keɓe saboda ko wata mishkila ta ka faruwa ko na injin wutal ko kuma a'a na tuyika sai ka ga wani bi kuɗin ba a samun su kudin an halaka su daga injin wutar ya lalace shi kenan an shiga cikin halin wayo na kai to duka babbar matsala a ƙauyuka musamman ma wanda suke ƙananan shato ita ce babban matsala. To nan kuma ya kamata a sa hukuma ta kanta mai larwai bisa irin wa'annan harkar wannan ta ruwa na ƙauyuka masu ƙananan shato. Ya zamanto duk shekara ana larwai ana raskwana ina aka yi daidai ina ne aka yi ba daidai ba in akwai hukunci a yi shi hukunci. in kuma akwai wa'ansu abubuwa da ake yi na gyara a kawo gyara kai mu mu ce ma inda san samu ne ma a yi keskomin national ya zamanto kowata komin inda aka yi mini IOP ya zamanto kowata wata ko kuma kowata shekara akwai dan abubuwan da ya kamata ta zuba a cikin wannan keskin wannan kuɗin wannan yakan iya taruwa ya kawo inda babu ruwan a ruga a je a yi fora jikin a ruga a yi mini IFA amma muddin ba irin wannan abubuwan ba aka yi to kullum ma gidan jiya noman goje za a yi don da mutane kawai kansu suka sani ba su san harkar al'umma ba ta jama'a gaba daya kamar yawan katsewa wutar lantarki da kuma rishe na samun ruwan sha sun yi yawa a lokutan zahi ya ne jama'a suke fuskantar wannan al'amar to halin walahola ne ake ciki mutum na kuka dabba na kuka zahi zahi ne mhm. hatta kan shi injin mai tace ruwan shi ma kuka yake tunda lokacin zahi lokacin zahi ne balle injin shi kanshi mai kirkira wutar bukata a wannan lokacin yawa take yi musamman mata wuta da ruwa kuma he zamanto musamman ma an ka ɗauki nan ya mai tacewar ruwa na isa kamar tacewa ruwa ne mai laka in za a yi shi to dan gaskiya sai an sa wa an sanadarai da yawa sai an yi aiki da wutar inji da yawa kuma ruwan da ya kamata a same shi ba ruwa ba ne wanda gashi ta zai iya biyan bukatar jama'a gaba daya tun da ruwan isan gashi ga kamar shi kenan ruwa ne wanda ake samu cangu-cangu wannan unguwar daga wannan awa zuwa wannan awa a basu wannan wannan unguwar daga wannan awa zuwa wannan awa a basu to ka gani kafin turkin ku ya zo babbal mashkila ce a lokacin nan ma neman ruwan tashi hankali ne to wannan abubuwan biyu ya kamata a yi tunani musamman ma bisa shi wai babban birni kamar ya mai a dawama da ruwan isa ko kullum me akan iya yi aiwa an manyan biranen furaji ne ake ɗazin nan a cikin reportage kenan naji akwai wani wanda ya ce a'a wa'ansu ya sun ta gurin furaji ma eh, nan ma ana iya furaji zan ce ba can akwai inda aka je aka yi furaji kuma ya kawo dan sauƙi ga jama'a musamman ma bisa samun ruwa to wannan gama ma ya kamata a nemi babban wuri inda an san akwai ruwa alal misali wannan dalol mai ratsa birni wanda hutu tun daga balle yara ya ratsa birni boboi ya tahi ya shiga cikin zon kingaya nan ruwa ne na kasa gashi nan wani lokaci a dajin zaka gani gashi nan tsan washar ruwan ba a nesa bai kenan ana iya zon ana iya yin furaji a kawo ruwa lokacin da adda matsala lokacin nan sai a amfani da wannan ruwa musamman ma lokacin zafi alhamdulillah mama nuri kamar yawan katsewar wutar lantarki tana sa al'umma suna yin asara wasu a bangaren tattalin arziki kayayyaki su lalace kuma ba kuɗaɗe ba su shiga kamar yadda ya kamata wani irin ƙoƙari ne kuke yi don taimaka ma jama'a da suke fuskantar wani al'amari to alhamdulillah kin san hulɗa tsakanin mabukata na nijelek da nijelakin kanta hulɗa ce ta takarda amma mafi yawa ba kowa bai ke tsaya ya kula da cewa a'a ita takardar nan da nake sa hannu nijelek za ta je ta samu wuta ko ta samu ruwa zuwa sanik ba kenan menene ta kumsa lokacin da aka katse wuta aka maido ta ba tare da shiri na ba kayayyaki na firigo na ya kone ni ko kuma a'a wutar aka cire kwanjilatar kina ya dade. kayayyakin na cikin sun rube wane ne zai ɗauki asar? to dukka wannan babban mushkila rishin sanin abin da muke sawa hannu ne tsakanin mu da nijelak ita kanta nijelakin batta waye mutane kai bisa a in za huta ko katsiyar wuta ta kan iya zawa me ya kamata kai kawai kuɗin mutane suke so su dai a sha wuta su hudo faktura je a biya akwai abubuwa ƙanana yanci ne dole in kana da kiliyan ka sanar da shi ya ne wannan kwantarakin take aiki yane ne za ka riƙa yin aiki da harkar kwantarakinka da harkar kayayyakinka wanda kake amfani da wuta da su me ya kamata ka yi lokacin da wuta ta yi yawa me ya kamata ka yi lokacin da aka cire wuta me ya kamata ka yi lokacin da aka maida wuta duka wannan nijar ka bata taɓa waya mutane kai ba sai dai zance ne na yau da kullum tsakanin abakai tsakanin amunne ana a'a kai kaza ko kai kaza ko kai kaza shi kuma alhali yauni ne wanda ya rataya akan nijelak shi ne wannan ake cewa da turanci bisa yanci na abu masu na jama'a masu abu masu rufi yanci na labari da yanci na horo wannan yanci ne wanda dole tun da doka ce ta kasa ta bada wannan ko nijela ko san dole ne wannan sai sun yi aiki da su sai dai mafi yawa ba aiki da su saboda me saboda nuka ne wanda su kaɗai ne a dakwai da in wuta ce nijar ka ce kaɗai za ka in ruwa ne san ce kaɗai za ka ta ko da yake yanzu mutane sun fara ganiya zuwa suke suna forage tsakankanin su cikin unguwa da ya so ya samu kullum dai su dai sun san suna da ruwa ya su rika rarrabawa tsakankanin kansu to ko takan yi mutane ba su da labari bisa wannan ba su da cikakken bayani na cewa kana iya zuwa idan aka maka banna ka je kamfanin gidan wuta ko kuma wurin ruwa ka nemi hakika eh akwai wannan kuma a lokacin nan duka ma mabal mushkilal ka samu matsalar kwantar nijela kai ta zo ta yi larwai in ta yi kwantar ta ce maka a kwantar kin ka matsala ga shi kaza kenan laifi gare ka ne shi kuma kai nijela wannan kwantar kin naki ne ke kika zo kika aza shi to bai yi wa ya zamanto ke ce juju ke ce kuma kayan ki ne kenan wa ya kamata ya zo ya diba kai ba kai bane kuma ba ni jalaka bace wata ma'aikata ce ta musamman ya kamata ta zo kai ka je ka faɗi musu su su zo su yi bincike ko kuma in in jalakin ta zo ta sai ka ce a'a kai ba ka yarda ba to babbar ma'aikata ita ce a rase agence de regulation du secteur de l'énergie wannan ita ce aka sata daga ƙarshe kuma ko yanzu ma aikinta ba ya girku ba ne dindindin yanzu ne suka fara tunda dukansu bai sai shekara uku amma in akwai ƙara na konsomatar su ne kamata mu riƙa kai musu amma kana iya kai ƙara na aji na farko ga shi kamfanin kamfanin shi kuma zai je ya diba ya gani in gyara ne yawan ya rataya a wuyan shi yi ko kuma in wanda ya a wuyan shi ne ya ki ko kuma yake nema a zama kalaki kai kuma in ka kyaye ka kai arse to arse kuma su ne za su kawo kamar alal misali hukunci akan wannan abubuwa to abubuwa ne wanda jama'a da yawa ba su san su ba kenan anan ya kamata a rika wayar musu da kai a kawo musu haske domin ya zama su san incin su kan kwarai eh, kwa anan nan wurin gaskiya duk wanda kaman kawa wuta ta kama shi barna wanda yake tsamanin kuma nije ce a masababin abin to yakan iya kaiwa kara arse amma ya zamanto ya shaida musu in suka kiya kuma kai arse kin don harin dai su mu zuwa nijelek da harin dai a gaya nijelek yawwa madalla sai ne mu koma wajenka mu dan huta kafin mu dawo ci gaba da muhawarar mu ta studio kalangu. To madalla mu koma wajen naku Usman Dambaje shugaban kungiyar Rijiya. Shin ko akwai wasu dubaru ko kuma ci gaba da aka samu ganin yadda matsalar ta ruwan sha take nan dai kamar dai ba a samu wani sauyi ba. To alhamdulahi ci gaba an samu kuma dubaru akwai hidibasar tasiri. An kika ɗauka yau gwamnati ya yi ƙoƙari bakin gulgudu a maraya ko a ƙauye don a kawo ruwan sha. To kisan abu ne wanda ake yi kuma ba a kulawa da karuwar yawan jama'a kiji ba ki gani duk abin da ake an kika zo gari ki isko kullun ana aikuwa ga dabbobi ga komai tabarkalla to wannan kullun akwai matsalar ba dan ba a yi bane ana kokarin me kokarin tanki ba a yi shi ba tare da zuwan yawan jama'a abin akwai mishkila yau abin da ya kamata mu muke gani muka tsaya muka ce an ana so ruwa a maraya ya kase katsewa dole sai an ƙara kuɗin ruwa kenan a sake reforman harkar ruwa wanda ya sha ruwa da yawa masu ɓanna a yi takasan biya kuɗin ruwar tsada a ina ce miki gwamnati ya ɗauki alƙaulukan zai sayar ma talaka ruwa mai shan dubu guda na litir dubu guda zuwa dubu goma mhm. su ne kenan a tano hamsin kenan an kai talaka ne bakin talaka tano hamsin ya ishe ka a wata bakin dai a talauce ko kai gwamnati ce to an kasha ta nuna hamsin duk dubu guda na ruwa litir zaka biya ishirin da bakwai idan ka wuce wannan ka zama to ɓanna ruwa to yau abin da muke ciki kamar da granfa nuri ya gai mhm. ba a waye ma mutane kai saman incin su abin da ya kamata su yi di ba ki ga dan Allah dan annabin da ke ɓanna ruwa a garin wannan ko a cikin Nijar gaba daya musamman kamfanin na gwamnati ko a mu. mun san da lokacin ruwa akwai matsala ruwa mai karewa ne sai ki ga wanke mota a lokacin da zamu zo wani bai samu so ba mu mu zo mu kunna tiyo dukkan mu rika watsa motoci ko mu rika arozan fular ko kuma zo mu cika wannan dan abin nan ramin nan mu shiga muna wanka muna sabdawa ko kuma ki ga yau musamman da aka diba masu bannar ruwa na bala'i a Niger babu kamar gidan sojina babu kamar likitoci babu kamar university babu kamar minister minister inda ake minister kai maka gwamnati sai ki isko famfo kai ya ɓaci wanda ake iya ba da dala ɗari da goma a gyara wallahi sai shekara uku na makarwa a ƙasa cikin kwamfani kwamfani na sojina sai ki isko famfo ya kare shekara ishirin a da magaran akwai famfon da kusa shekara arba'in yana zuba da ruwa a gidan kwamfanya ki diba ta gidan ministrori inda ake ɓanna ruwa to shi sa ce miki yau fakturkin wa'annan mutanen ta tashi ma gwamnati kusan miliyar goma sha uku zuwa hudu wanda bai biya ba sani to ina da wuta kenan wuta yau an muka riba kenan miliyan san kaɗari ma mhm. tun da yau ga mutum ya sha kunna kilim abin da bai da a gidan shi ya kunna ya bar shi ta yi yau ba samdi ba an cika yi wallahi larawai cikin ministrori ko makatan gwamnati kin isko inda kilim na yi ba mutum ya tashe shi kenan ya kamata a ce wuta da ruwa abu ne masu karewa ruwa shashi fisi billahi inda ya kamata mu yi sha da guda mu sha da guda ba tare da mu yi asara ba dan wasu samu sai ki ba ki ga wuta yau an ci turai da ka shigo lungu wuta ya tashi da ka huta ya mutu kuma ana itilizan kamar wasu amfani masu rage shan wuta don wasu samu yau an ji diba duk abin da gare mu yake isko wuta ka kunna ta yake gani gidajen gwamnati wuta ake ta a kunne ta kwantana yi ya sa ta gasa kariya mu kuma duka kilowatt nawa ne ake producer a ne. to kamar da ya gai wajibi ne a sauya mutane kai a waye musu kai su san matsayinsu cikin tahiyar ragamar wannan na ci gaba to sai mu abu irin na shakki da an yi sharuwa ya ce inda shirya ta faɗa kenan bai tsammani zai komo gobe a yanzu kun yi zancen an samu ci gaba amma ba su yi ba tasiri shin menene ya kamata a yi don ya zamanto wannan matakan sun garko. abin da ya kamata a yi ɗazu nuri ya ce a yi kamar wani asusu na ƙasa gaba ɗaya mhm. wannan yana cikin matakan da ya kamata a ɗauka mai mataki na hwari a ƙara kuɗin ruwa ga masu ɓanna shi wannan shi kaɗai ne zai iya sa a samu kuɗaɗe tunda gwamnati ya ɗauki alƙawari ministar gwamnati ya taɓa hannu saman wani doka wanda ya ce kan nan kan dubu biyu da talatin zai ba kowa ruwan sha cikin tsafta cikin fashi mai arha a gidanka sai ka buɗe famfa ka rijiya ba an ba ai wannan ba kenan akwai matsala to ya sai gwamnati yi wannan sai ya samu kuɗaɗe fasa zuwa ba bashi ga turawa mu tsaya mu kanmu wanda ya ɓata ruwa biya kuɗin wanda ya ɓata wuta biya kuɗin don a samu ai investment a cikin shi mm-hmm. ruwa kamar da ya gai a nigeria kine ke rakwade gini ya kamata a ce kamfanin ruwa ya samu energy solar a lokacin da ya san ana matsalolin ko ne mu group group kishi a lokacin da ya san za a iya matsalan tunda cire wuta a ai ba kullum bane an ba zahi bai kama ba mu san ba cire wuta ko yawa a lokacin zahi ya kama sai su nemi group group ko su nemi solar wanda ko take cirewa ta nigeria kin mm-hmm. wannan group kina iya ba talakawa ruwa su sha ba tare ba na uku a ƙauye kamar da ya gai delegatiyar masu camama masu tabar gaza da harkar kuɗin ruwa tun da yau duniya ba abin da ke kina tsammani ban da wani abubuwa can daban ba abin da ke ruwa ka kuɗi a duniya yau kuɗin ruwa camama ake an yi arziki a cikin ruwa take isko masu tsare wannan famfon na ƙauyen suka yi arziki tunda babu uh, wani tarewa babu wani doka da ake take su mun je garin da sun shekara ashirin su da ruwa gwamnati ya musu forashi an ba yan kwara mutane su tsare famfan wannan sai a da gudu a su litir biyu na isansi a zuba cikin inji da ga fara bara ruwa ya tsaya mutane suna biyan kuɗi ba a tara kuɗi a shi tsakanin da Allah a gyara a su. isan a zuba kin ga wannan shi ma gazawa ne abubuwa da yawa ke da kwai gwamnati ya kamata ya buɗe ido ya bigi wanda ya laifi dan a samu mutane ko a sa cikin hakin shi. Mun gode Usman mun sake dawa kanku. Mama Nuri kungiyar ku kungiya ce da ke fafutukar kare hakkin mabukata. A yanzu usman ya ce sun ba da shawarar cewa a ƙara kuɗaɗe na ruwan sha me ra'ayinku bisa wannan shi dai a yanzu a zama mu zai wuya ka ce kai shawara a ƙara kuɗin ko ma menene balle ruwa shi dai idan da za a duba kamar yadda ya faɗi menene babban mushkilar babban mushkila ta farko ita ce gwamnati bai biya kuɗin ruwa bai biya kuɗin wuta mushkila ta biyu wannan kamfanin kan mafiya duka na gwamnati ne kenan gwamnati ya ci bashi a kan kamfanin shi to idan da gwamnati zai rika biya duka wani zancen a ƙara kuɗi ruwa a ƙara kuɗin wuta bai tasawa. Tun da kamar irin raskunan da muka samu yanzu su suka yi ɓannan ruwa. Su suka yi ɓannan ruwa kuma an arere ki nema su ne in bashi nema su ne. Kenan akwai babban mushkila na tafiya da harkar wuta da ruwa. Menene babban mushkila ma'aikatan gwamnati kamar da ya faɗi ruwa kawai sai a buɗe ya lalace. Wutar ma haka sai a kunna ta ashiri. ba a taɓa tsawatawa ba bisa in za ka huta ko kuma a fi ma a cikin service service a bakin biro bakin lababo bakin wurin kwantar avant de sortir il faut étendre kaza ko kuma a'a duka wannan bai to kai gwamnati kai ba kai ba waye zai irin wannan a cikin kamfanoni masu zaman kansu kana yawa ke yanzu wannan arere kin 13 miliyar aka same su aka zo tsakani da Allah aka zo aka zuba a cikin harkar ruwa ba a kashe wuta da yawa ba baiwa gwamnati ya zama to gwamnati shi kanshi bashi ya mishi yawa a harkar ruwa kuma a yi tsammanin a'a an an ƙara kuɗin ruwa za a samu za a cimma gurin abin zai wuya gaskiya zai wuya amma ai akwai lokacin da aka rika yin karta prepayi da aka fara shi akwai service service wanda suka rika da karta prepayi an ka fara shi abin ya fara zama efficace da yake bawa ba da damar a yi kwata kwala shikenan yanzu zancen ya wuce aka bar shi an aikar ta fure ko wuta ko ruwa to in sha Allahu kare rakin zai rage rage ya zai amma kai ya zamanto a ce a je a ƙara kuɗin ruwa kuma ya zamanto talaka ma ba zai huta ba tunda me ya mushkila ai a da ba dimeter cube ba ne ƙarancin abin wato wannan na talaka sai da ka canza meter cube sai da kai ma halfen cube tahiya na tahiya aka rika rigiya aka rika rigiya shi babban mushkila irin wannan ka ce a sake farashi kai ya zamanto daga metar kibu goma mahallo kuma a yau ƙasa tunda ba a tana ba da talakar sai a ce yau dama ma da yake sa ba kowa ma ke iya shi tsaya za su yi si son dashi na factor factors wo factor kin wani jika uku ne yake biya wani ɗari uku ne wani kaza sai a ce to duka ma dama ma ko metar kin goma ma ba e shan tuna zai metar kin goma ma ba sai iya sha kai a rage to shine a kiyaye a kiyaye a kiyaye tunda wani abin sai ka kaya kawo wata mushkila ko rage kin metar kubikin ko kuma a ƙara ma farashin memele vole social sai ka gama an ƙara farashin shi dai a kiyaye gwamnati wa'annan kamfanukan suna bin ka bashi yaya za a yi ka biya kuma yaya za a yi ɓannan ruwan da ake a rage ta ko da ba a tsaida ta ba gaba daya tunda ai ɓannan ruwan kwantar ya wannan turne yake wutal kwantar turne ne yake mhm. wata wutar da ruwan da ake amfani da su wai ba ana amfani da su bane kan aiki ana amfani ne da su kan sakaci mhm. shi gwamnati me yi kamata ya yi ya zamanto wannan kuɗaɗen da suka ƙare a kan sakaci an ba su ma kare ba su tsaya ba gaba daya to ya zamanto su rage kan yi a zai rage ko mhm. kuma a'a milar goma da ake bina ya zai in biya su yanzu manto a cikin a samu wani sabon program ko a cikin shekara guda ma ba biya miliyar kin goma a ce kamar gwamnati na dauki shekara uku wannan miliyar kin goma zan biya su to za ga abubuwan za su zo da sauki sai ka ga zancen farashin bai mata so ba. Madalla mamma mun sake dawa kanku. Idan eh, ba shi wannan shawarar ta batun cewa a kara farashin ruwa. Shin kun ɗauki matakai kai zamantowa wannan farashin ya dawo kan talaka maimakon ya nihi masu dole ne a ƙara kuɗin ruwa ana so ba a so ina so mutane su gane mm-hmm. ba talaka za a ƙara ma kuɗin ruwa ba duk duniya talakan Nijar ya kowa shan ruwa a garabasa dan Allah dan annabi yau ga yamin talakan da bai shan fiya wata nawa zaka sai dan fiya wata guda yana biyar zaka sai shi aka ce nan gwamnati sai ka sha litir dubu kwanan ya ce ka biya da bakwai. yau mu kanmu an muna reunion muna meeting litir muke zuwa mu sayo na ruwa na famfo da suke ɗauka 'yan kamfanin sacikan famfo mai sai shaɗa ɗari ɗari ni ba ki ganin haraka yau nemo ruwa da taraitan ruwa gyara shi a ba talaka iya tsada kuma cikin reform kin da muka ce a yi talaka muka ce ka a taɓa shi gwamnati ka bar mishi a yanda yake shan garaɓasa ruwa 27 litir dubu wa dan Allah dan annabi di ba ki gani ka kwalhi ruwa ka rika sha sai ka sha litir dubu ka biya dala 27 yau a gaya min talakan da bai shan fiya wata ɗaya biyu biyar a wuni nawa tashi ɗan fiya wata biyar bai kai ba litir uku dan an ci za ƙara kuɗi ruwa ba ka kai ka ga mai kuɗi wanda ke ɓanar ruwa kamfanoni da sauransu ai wannan na tsammani a gane ana so a gyara ma talaka rayuwar shi ne tunda a yau idan gwamnati bai sa famfo gidan kowa talaka bai iya cin moriyar garabasar gwamnati ya bashi yau gwamnati ya ce litir dubu ishirin da bakwai tsoho ko tsohuwa da zai shi shi bakin bon fontaine litir dubu nawa zai tashi mishi ka bi zai tashi mishi kenan gwamnati dole sai ya nemi kuɗaɗe don ya ka famfo gidan kowa ya sa a lokacin na ka ci moriyar wannan abu bai ta yiwuwa gwamnati ya samu kuɗaɗe idan mutane ba su kama ba na ɗaya na biyu muka ce masu kuɗi kamfani masu zaman kansu suna iya zuwa gari gari su rija ko su farashi mm-hmm. yau an akwai ganewa me zai hana mutumin mu musulmi mai hudda zakka akwai su masu kuɗi miliyan ɗari biyar miliyan ɗari biyu na zakka yau proje ya ne ake proje ake muna yin proje ɗaya ne zuwa ne ake a ce ga shi haka akwai matsala mutane su zub da hawaye ba ma musulmi bane su ce zan ba da kaza bada kaza a zuwa abin rijiyoyi eh, laraban da ke kawo suna zakka cewa me yasa mu nan bamu iya gidan ta zakka a taimaka ma talaka nisha? yau akwai mai kuɗi a nan garin da zakka ta kai miliyan biyar miliyan biyar famfo nawa za a yi ruwa an gaishe cikin bisulmi cikin alkur'ani an ce eh, ka yi rijiya ka bari ka mutu ya yi duk abin da za ka yi a cikin duniya kina akwai muhimmanci a gare shi kina kamata mutane su gane ƙara ruwa da muke cewa a yi ba ƙara ma talaka ruwa bane za idan a kama ma talaka ne ya ci gaba tun da talaka yau an dai talaka ne kai talakacar wallahi baka wuce tanu hamsin a wata mi zaka tanu hamsin an talaka ne kai baka da mota baka da fular mm-hmm. baka da piscine mi ke ɓannar ruwa masu wannan popokin ne kamar na bariki ka zo ka shiga ban ɗaki ka sha ka zo da sau biyu talaka bai da shi mm-hmm. ɗan sahani zai ɗauka ya taimake waya ina ne zai ɓata tanu hamsin a wata ne talaka ne shi to madalla mun gode sosai usman mun sake dawa kanku eh mamma nuri dan jama'a ta samu sauki kan yawan katsewar wutar lantarki gwamnatin kasar Nijar ta ka wani kamfani a birnin Yamai cewa da Gorubanda ya ne kuke ganin wannan kokarin to ban zo wajen Gorubanda mm. zan komo zan can farashi shi wa aka ce zan can farashi farashi yana kumshe da labaru da yawa yana kumshe da kuɗin ruwan shi kanshi yana kumshe da alal misali kuɗin kayayyakin da za a kawo ruwan kenan aka ce farashi akwai abubuwa da yawa a ciki a yi hatara ba ruwan ba ne kaɗai kansa ku dai a wurinmu duk inda consumator yake consumator ne babu wani consumator karami babu wani consumator babba kamfaninnika da suke aiki da ruwa da ka ƙara musu kuɗin ruwa kayayyakin da suke sarrafawa su ma ƙara musu kuɗi za su kamar yanzu alal misali masu yin lemu ko masu yin kamar a harkar nono to tabbat farashin su karuwa za shi babu kokonto to kana tsammanin kamar a'a su kamar irin wani an ƙara musu ruwa kuɗi ya kamata tun da masu kwanu ne da shuɗi to ai wa yake shan oriba wa yake shan solani mhm. talaka ne ba wani bane yake sha to a kiyaye a hatara wajen da babban mashkila ce tun da a yanzu zancen wuta ina tsammani kwanakin baya shi eh, shugaban nijelak ya yi zancen matsala da aka samu a da to wannan matsala da aka samu babu mamaki kaya ne ja ce aka je aka siyo su aka zo aka aza su a nan ai nake tsammanin a cikin su ma kansu na kamfanin mutal akwai manyan ma'aikata wanda ba su yarda ba da cewa a'a wannan kayayyakin a kawo su gudun da ake dama ya zama to su kasa yin tsarko su kasa dadewa na ana amfani da su ko kuma a ba ta ko ina ba shikenan su fara shiga cikin matsala to abin ne shine yasu kabal ba a samu mayan da zai wakana to shi dai abin da ake fata ƙasa an aka hudda kuɗi maƙudan kuɗi na kirki to a aiki na kirki wanda za a daɗe ana amfani da shi ba tare an sha wahala ba in iya ma ya zama to jace ka je ka siyo shi an fara aiki ba ta yi ko ina ba akwai matsala amma nake tsammanin gabara ba a samu matsala ba in za za ka yi lissafi a baran gori banda duka ba ta yi shekara ɗaya da rabi ba na aiki to yanzu mun shiga shekara ta biyu ko ta uku ce to an fara shiga cikin matsala to shine abin da ake gudu shin kenan ana iya cakulliya ta biya kuɗin sabulu a'a ina za ta biya kuɗin sabulu shekara uku a shekara uku an fara samun irin wannan mushkilar to muke tsamanin gaban ma gori bandal anya ta yi aiki da kyau shi gudun ne shakkun ne ma da muke abin da mutane jama'a suke faɗi musamman ma technician shi ne ya fara zawa kenan kamar announce ce wannan gori bandal in baya hankali ba ba ta daɗiya tana aiki Allah kiyaye Allah tsare amin din su annabi ina ganin cewa ma lokacin da namu ya kusa zowa ƙarshe shin ko za a iya zowa ƙarshen matsaloli wanda suka shahi katsewar wutar lantarki da ruwan sha kwata-kwata a ƙasar Nijar dan baji a ganin ku me ya kamata a yi deja gwamnati ya fara ɗaukar abin da hannu biyu kama ina gaya miki na ce miki mutu daga rangadi mhm. da kin ga abin da ba a yi ne minista shi da kanshi ta kushe ku ɗauko matsala da gwamnati bai sa ɗauko matsala mhm. ya ce ku te ku ɗauko matsala ta ko ina zan kai ma shugaban kasa ya gani da kanshi abin da ake yi tunda tunawa bai iya sanin abubuwan ake gaya mishi kenan kin ga wani wata hanya ce wadda za ta iya kawowa sauƙi cikin abu minista ya ce za a ɗauko matsalolin kowane gari kai mishi ya gani abin da talaka suke ciki Eh, ina tsammanin wannan abin zai tasiri na biyu a yanzu akwai goyon baya na turawa masu da shuni kwarai baraju da kandashi ma kin da shi an yi bukle komi ya kare kenan yau akwai chef de fil na partner technique finance na harkar ruwa shine luxembourg da kan dushe luxembourg shine kenan yana gangama duka wasu partner na duniya dan a samu ruwa a taimaka ma sector din eh, ministan ruwa ke revie annual bana ma nan bai wuce kwana 20 za a yi shi za a tar duk wani harkar ruwa tsafta a gani wani irin ceto kamata a kama wannan saktar kin ruwa eh ina so in kwanta a ƙarshe shi kamar farashi da nake zance wuta yau nawa aka kara mana kai tsaye kara mana shi koyo ni ba abin da ake yi ba ruwa an ƙara ruwa ga masu shan ruwan bai wuce dala goma a metar cube guda bai wuce dala ashirin a metar cube guda kamar ya danganta da ɓannar ruwan da mutum ke yi mai talaka ba ƙara mai kodala duk wannan kuɗin da mutane ke biya na sama ruwa ana biyan kuɗin masarufin aiki mai ruwa ba a biyan shi duke annabi ce kenan ya kamata mu gani da zamu a taimaka ma talaka su shiga cikin wahalar ruwa mun gode sosai usman dambajin mu koma wajen kuma manure ko za a iya zauwa karshen matsalolin da suka shahi katsewar wutar lantarki da ruwan sha kwata-kwata a kasar nijar to zauwa karshe gaskiya abu ne mai wuya tunda ko wuta ko ruwa duka kamfanin ne na gwamnati dukansu kuma ba shi kan wanda suka yi yawa na gwamnati ne to dan ba gwamnati ba zai waiwaye ce kai ba shi nan da ake bi na ya kamata in yi kasai in biya a samu kuɗi wanda za a zo a je a ƙarin aiki to hal abada ba za a ci magurin ƙarshen matsalar ruwa da wuta a nan ƙasar nan ba takan yi a samu ɗan dama-dama idan da gwamnati zai gane da cewa injina da ake sawa a siyo na ƙwarai masu inganci a siyo wanda sukan iya daɗewa wanda da kowace ana iya samun wuta kowace ana iya samun ruwa amma in dai bara bara za yi ya zamanto a je a siyo jabi wanda ba za su daɗe ba to kullum asara za a tun da wa'annan injinan bashi ne aka ciwo aka je aka kawar su kai ya zamanto ba mu biya bashin ba injinan nan sun lalace kenan ba a biya bukata ba kana biyan bashi kai mu muna da rana ƙasa ce wanda zahira na gare mu to dan me mu ban ma la'akari mu yi dabarar wannan au gwamnati ya kirkira babbar ma'aikata ta mai siyowa fano tana saida mutane au bashi ne au kuma ta wada hanya ce a saida mutane a rika samun wuta shi dai mafi yawa talaka mai yi sani lantarkin wannan ce yake so da zai kunna telan shi ba wani dogon guri gare shi ba to dan me ba a haka nan ya zamanto kullum sai ya ja su injina masu shan sitirin sitirin wanda bisa biyan bukata kuma alhali ku ga abin da muke iya amfani da su ya mu shekara in ka siyo fano sai maka shekara goma goma sha biyar yana baka wutar lantarki kenan a samu wuta ta nijalak za ta isa ga masu bukata musamman ma wuta ta nijalak wajen harkar ruwa shi ma haka farashin na ruwa karashi a lokacin nan ma irin wannan waken a kargai aka ce a takan talaka zai samu sauki yau talakan da yake site fesal ko yake tallage da yake ganin bone wannan karin kuɗin ruwan da aka yi na ƙarshe bai biya mishi bukata ba a kowanda sun je sun kawo famfan ruwan bai taɓa zawa ba lahali ku an ƙara farashin saboda a'a su su samu ruwa ko babban ma mashkilar kafin ka zai ma a sa maka famfan wannan kuɗin abu na manke wannan kuɗin zuwa instala sun ke wannan a kaɗan ka kashe jika ɗari ban da ɓata lokacin da za zaka rika yi kana kai kana kawa ajansu duka a nan ya mai bata yi ba ajansu hudu mu alal misali yan bayan ruwa ajansu kin mu sai ka zo maure duk girman bayan ruwa sai ka zo maure san babu agents a can babu agents a can kuma an ƙara kuɗin ruwa ma yi banda ƙara matsala madalla madalla masu sauraron mu ina ganin nan dai muka zo karshen muhawarar ta studio kalangu tuyo wadda ta yi tsokaci kan yawan katsakatsan wutar lantarki da rashin ruwan sha menene abun yi don samun bakin zaren al'amarin kun saurari irin shawarorin da bakin namu suka bayar cewa da mamma nuri shugaban kungiyar daidai sai wadata da usman dambaji shugaban kungiyar yan jarida a fannin ruwa da tsafta cewa da rijiya ni hawa usman nake muku sallama akan inji sai isaka sai kuma wani lokaci insha Allah. thank you